waɗanda ayyukansu suka gyaru فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون yayin da Allah maɗaukakin sarki ya basu daga fallarsa ba su cika alkawarin da suka yi wa Allah ba suna riƙe dukiyoyinsu sun ƙin sadaka da komai sun ba da ba.